داري وبعدني داري المليم إلى سلوك ما يستشير الحكم فزيد حتى لم يبق لي ثمن ولا مساك إليه أنقلب ورمت حتى أنقلت ورمت حتى أنقلت سعد الرشيد بحمد زين من دونه أكبر ثم دويت الهجاء على زجل هذا هذا ما أمس للسجل لم أر إلا جهازها أردا أجل في وجهه وأجلب وجلد لي والنفس كارا قولي لينتهى الأيم أما الذي سار بالرباط إلى كعبته جسد وعمده ملك بالموت النادم وكل شيء ولا شعار التمويه والكذب عند الله وقف لك تنام بها Thank you. ولا يليق النجاة مثل بها إلا عليها والكتب بل التي تنزل لقلائد الله كفي وشعر المنزوم لا تقوم فهذا جلد الرجل المشاعر إلى ما كنت أحوي بها وأجتنب فهذا من لديه كما إيه. هذا من كمان كما أنزلها ولا تراجع حكم بما يجب شغل متداي قال من جدا ما بده بني بقى هنا يدري يعمل الرجع سيدي يا سيدي لابد ان دي قال علي لان تسوق الحج يا سيدي نعم تحير ليش انا بعد من وراء العالي إلا يكذبا كأنهم في راسهم ثياب واتن كأنهم sun koma ka'annan tamkar su da ya kumar kaina fi irafihim ga farfaliyar yu'ad waɗanda aka nisanta wani sanar kuma yu'ad da aka nisanta wani sanar kuma aka tsara nisanta min nan ha saboda wayoyi ba har lubi hankali na ya ci motsi imamu ne su yi ga abinda an ka jarabe da shi min allayali na dare wasan ha kuma sannan juyawa sai a jama mai ban mamaki na wadata zarki zarki gaba na wadata ya kwakwunta da zirke za ta yi saboda ya nan ɗan ƙarami ba ku komi za wa ranar rumu alawurin bakkan bakkan ciki wa zana ba za wa rani sun kai jaye ne wani kuram da bakkai ba ƙadani da hali da hali zamani na almunimu mai raɗaɗi wa ƙadani yadda gorance ne ila su zuwa ga shiga ma abinda alhazar alfarma yadda shi ruka aiwata abin da bai dace in aikata ta sai in zo da aikata a saboda nan ko da shi na kai mutum abin da don haka ne sai da komi da komi na wanga mata talam yau ali sama to kai ko da daddaɗaɗɗen nashi bai yi yi ba abin da aka tawa da ya sai da komi ko gundi wala matatun babu wani karkashin kaya an kadin da zaka barka bawa da niyyar dokowa in tsaya idan ba nan na fara wannan duhanni wannan mutibani hatta al'alta salifati hannun nawa yadda salifati dokin wuyana da halin dalilin na ɗaukar bashi na ja ta hanyi wanda yake al'adaba halaka min duniya ta tana koma bayan wani sun bada wani a ita sannan na da ya'yan ciki na alaƙar da akan yunwa yanzu ma yunwa da kake hamsa har ɗan kwana biyar ban ci komi ba wannan ma lokacin da a saka mu yunwa amma da ni ta ƙone ni ya'yan ciki na lokacin da yawa yunwa ta ƙone ni walam lam arab ni gaba ba makawa illa jihada wasan karkashin kayan da an kai ma amarya ta a ranar su zama wahala gare da wanda su san ba in yi rai da wani ma da wala ta ta kai inda su san ka ma ta ta ta zuwa a dole ina da nika shawaki ni bai yi wuri da sauka ɗin zai wa'anda ni kuma ina kai da kawo ina kafa kwambiya wajen su bi ni shawaki wannan su rayuwa ta kai hakin amma tana mai ki sannan nika ɗaukar kayan da na mata ta yana kai kasuwa yana fara su a komi rayuwa ta ba ta su dole na والآن الحالي إذا أتى أولادنا كل نوع هواي القلب إذا هو الرجل يا مبتئم سنة أنت لست كما كنت بديك سنة بديك أما وما تدعو البيتات حتى تلعب da wannan har abin da magana wani ya kushi shi wani amma alƙali ta haɗa mata ba iya kun rana wani nan da taɓa kuma a ta gaza a ya a mata rai annaba na ne cewa wani ta na tattasu suna tsirwa birnin da tsara waka a wannan lokacin da ni ya kirɓar ha neman da amre zahararsu ƙauli na tsawatar da magana ta da karya. liyan jihar arabu don bukata ta tafiya to ba haka na ba ko zai ina rantsuwa da wannan da an da ba ku ayyarin mutane tsarin ka tafiya ila ka abin zuwa ga ka'aba sun biya a Allah an nujibu ko hmm. تستهب حنجه تستهب حنجه أن جد زعبتين زعبتين زعبتين دوكيوي تستحب سعى كنام دوغا زوا غني زوا غوان أيوة أيوة أيوة مكان ما بين ما بين الله نوم بكي كي تبي أنا don haka ne ban kasance ina mai makirki ba bil muhsana da tsararin mata daga mina wallahi ayi sannan kuma ba shi ammi da bi'a ta wuce a shafi ba sannan wala haka na astabullu allan bo wani kadhib da ƙarya shi ayi ba kasance da na ba hannuna bai kasance ba wala ya zai munna sha'atu ya zai hannuna wala bai kasance ba ni da da ƙara ta ya mai layi munna sha'atu sun zan da zai zama da shi ba illa ba ba da arewa sai wurin sai wurin na alƙalumma wani kudu da littattafai ba haka nan ba digiri tunani na yanzu mai alaƙa da suna tsara ban ba haka ana fikira ji tunani na yanzu mu tana tsara al'alaƙida sarƙoƙi la ka fi wa ne ka bi na wajiri ko da waƙoƙi na almazuru wanda al'arawa lasu wa ɗan lahori ba هذه wannan alƙarƙashi sana'a ta almushahar wanda aka nuni ila ma kun hauri da abin da ne kamar na tara da wa aidalin kuma ina ne ina tarawa shi an tsara jawowa ba zan ka yi bayani ko ba zan ka sanar lishahi ga bayani na ko ba a san ka saurara lidari ga bayanin gada ne kai alkali kama a san da saukawa da kan saurara la'agawa da ta kawo ƙara amma wala suna yi kada ta kiyaye haƙƙin guda alkalinka ba hakun ka yi hukunci limarin ga abin da ya wajen ba a gaban ma a kawai ma